أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na lahadi wanda yau muna nawa ga wata watan musulunci 21 ko da biyu wani kalanda yau ashirin da biyu ashirin da biyu ga watan musulunci wato watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daga makka zuwa madina wanda hakan ya daidai da takwas ga watan satumba ko nuwamba ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin biya. kai ba ba shi wani nuwamba ake kira eh saboda wannan kalandar suna hasashe ne kuma na daga cikin abin da na sha magana najeriya tana bin tsarin ganin ido ne kuma shine daidai a bangaren ganin wata najeriya tana tafiya daidai kuma dole ne a faɗi ba a ga wata ba a cika an gani an gani ba a gani ba ba a gani ba ina fata muna fahimta da ta wani lokaci kalanda za a iya dacewa ya zama daidai yake tafiya tare da kalanda wani lokaci kuma zai iya samawa shi ita wannan kalanda tana taimakawa ne kawai wasu lokuta amma ba abin da ya kamata a dogara da ita bane a rika tabbatar da nawa ga wata an gani ba a gani ba sarkin musulmi ya sanar cewa an gani ko ko a cikawa za a yi duk wani yana taimakawa Allah ya mana jagora a darasin da ya gabata mun fara tamhidi na wannan littafi na kuma sun gina tarihi wato shimfida musamman akan yadda Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ji lokacin da aka haife shi shi manzon Allah cewa babu wani takamaiman tarihi ko kwanan wata da cewa ga da aka haifa Annabi an fahimta da sabanin da malamai suka yi sannan amma akwai ittifaki da yaƙinin cewa ya rasu ne ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal wannan watan da muke ci. to har ma muka ce kenan wanda yake yin biki na murnar haihuwa annabi kenan kamar ba biki yake ba yana bikin mutuwa annabi ina fata muna fahimta saboda haka wannan ya sanya ko yake ƙara tabbatar da cewa irin waɗannan abubuwa da ake yi a sakamakon wannan dalili ba wani abu bane a cikin addini bayan nan kuma mun ji irin yadda Allah madaukakin sarki ya buɗa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane da yawa suka ainihin wato shiga cikin addinin musulunci aka ci garuruwa da yaƙi har ma sahabbai sun yi hijira 'yan madina sun zarge su bayan nan kuma an buɗe garin maka ta zama garin musulunci wanda ke garin maka za mu ji cewa an buɗe ta ne ta zama wato garin musulunci ba da yaƙi ba ba da zubar da jini ba un watan wato mutanen maka sun miƙa wuya ne sun tsorata sun sallama an ba da kai bori ya hau annabi ya shiga cikin garin maka da ƙarfinsa da izzarsa ba kamar yadda za a je gari a yi faɗa da mutanen garin a yaƙi a ƙarfinsu ba wannan ba da irin shi aka ci garin maka da yaƙi ba ina fata muna fahimta an buɗe garin maka ne ta zama garin musulunci ta hanyar miƙa wuya kan sun sallama mun sadakar kafi ƙarfinmu da sun kore shi ba kuma yanzu ga shi ya dawo Allah ya ce inna alladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'a kaga ya Allah ya cika alƙawarin da yake na cewa zai ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kariya zai ba shi agaji zai ba shi gudunmawa to a yau za mu tashi a paragraph na uku maso sama a cikin shafi na 29 a cikin wannan littafi mai albarka dare inda cewa ba da talatin wa ishirin na sana an zo wurin ko haka ne malam ya ce wa ba da talatin wa ishirin 30 sana min ad-da'wati wal jihad bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shekaru 23 yana da'awa yana kuma jihadi wato a yaƙi kuma kira mutane zuwa ga addinin Allah abubuwa ne da aka hada su guda biyu a lokaci guda yace ja al-qadar al-mahkum wannan kaddara wacce babu makawa akan ta sai ta zo kaddarar da babu makawa akan ta al-musaddiq li qawlihi ta'ala wannan kaddarar wacce take gaggata maganar fadin Allah ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi muhammadu ba kowa bane face wato shi manzo ne wanda annabawa sun shuɗe kafin shi an samu wasu annabawa da suka zo suka tafi kamar yadda ya suka zo suka tafi to ya nuna shi ma din zai zo ya tafi ina fata an fahimta babu wani annabin da ya yi dawama yanzu ne kake tsammani da a ce annabawa suna nan har yanzu a ce mu ga annabi nuhu alaihi salam wanda ya fi kowane annabi tsawon shekaru annabi nuhu ya yi shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin ya kake gani ranar alhamis muna karatu da mata a nan nake ce musu na ga wani ya yi postin ɗin kakasta ko ko mai kece tashi za a ce sai a ce mamashi tunda da shi jika ya zama ɗa to wannan ya wuce jika ko ta taɓa kunna ne an fahimta ya yi postin ɗin ta shekaran ta ɗari da arba'in da bakwai tana nan a raye amma an ka ganta ta musgune ta ya mutse ta canza kala ta yi gwalgwale kawai gaba gida duka rika shekara kan yanzu mace kai ƴan kan shekarun annabi nuhu ba amma kalle da ta zama wannan inda ake ta shekara dubu ya za a ganta ai kaga abin ba a cewa komai to kaga a ce wai ga annabi nuhu muna kallon sa ko kuma a ce babanmu annabi adam alaihi salatu a ce gashi da rai ya za a gani kaga akwai matsala amma sai Allah ya ƙara cewa ana mutuwa wasu na zuwa wasu na tafiya annabawan sun zo sun tafi haka shi ma annabin ya zo kuma lokacinsa ya yi da tafi Allah ya ce a fa'in mata yanzu idan annabi ya mutu au kutila ko an kashe annabi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya baya ku bar addinin musulunci ku bar gaskiya wa manyan yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya baya ya bar addinin Allah ya yarda ya ji ba addinin Allah kariya Allah ya ce ga sani falan yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba wa zillahu shakiri kuma da sannu Allah zai saka wa masu gode masa wanda suke aiki a bisa tafarkin addinin Allah sau da kafa wannan ayar idan muka kalle ta tana tabbatar mana da cewa annabi zai mutu kuma kowace annabawa mara suka zo kafin shi za masu mutu to kaddara da babu makawa da malam ke ishara akan ta ita ce mai ita ce mutuwa bayan shekaru 23 annabi yana da'awa yana kuma jihadi sai wannan kaddarar ta zakke mai da Allah ya tsara dama sai ya mutu shi yasa ya kawo maka aya dan ka tabbatar da dama Qur'ani Allah ya faɗa abin kuma annabin yana karantawa shi kanshi yana karantawa daga sanda ya karanta wannan aya shi kansa ya san sai ya mutu in lokaci yayi ina fata muna fahimta malam yace wa ka annama azlamatid dunya inda hadha al-hadath al-jalal wallahi duniya ta yi duhu gaba ɗaya sai da ta koma dindin a daidai lokacin da wannan babban al'amari ya faru idan aka ce jalal a babban al'amari mai girma na mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wannan ba karamin al'amari bane yau a ce ko wata ƙasa ne a wayi gari shugaban ƙasar ƙasanta ya mutu ai kaga babban al'amari kamar yadda ya faru da mutuwar sarkin zazzau a jihar Kaduna babban al'amari mutuwar gwamna babban al'amari ne an fahimta shugaban kasa a kasarsa babban al'amari ne kamar mutuwar mai gida magidanci a gidansa wurin iyalinsa mai babban al'amari ne to haka abin yake amrun jalal duniya sai da ta yi mai sai duhu ga baki daya an gane ko wa ya la yakunu kazalika yaya za a yi hakan ba za ta kasance ba wato imana ya za a yi duniya ba za ta yi duhu ba da mutuwar manzon Allah والرسول صلى الله عليه وسلم يقول alhalin ma annabin da kansa dama yana faɗi cikin wani ingantaccen hadisi wanda imamul albani ya inganta hadisin a cikin sulsulatu sahiha ya zo a cikin tabaqatul kubra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idza asaba ahadukum musibatun idan wata musiba ta samu ɗaya daga cikin ku musiba ko wace iri mahaifinka ne ya rasu wanka ne matarka ce babanki ne ko babanka kaninka ne ko wanka ne ko asara kai na kasuwanci ko an kore ka a wurin aiki ko kudinka ya bata ko dabbobi sun cinye amfanin gonar da ka aikata ko kaza ko kaza ba musibu bane wa'annan duk musibar da ta same ka annabi yace fal yazkur musibatahu bi to ya tuna da musibar ta a gare ni a kaina mutuwar babanka ke maza ka tuna da mutuwar annabi ka rasa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babanka bai kai matsayin annabi ba an fahimta to sai ka ga mutuwar babanka ba wani abu bane da zaka tada hankali akan ka tunda har karanta manzan Allah kuma har yi hakuri to shi ma babanka ka yi hakuri akan rasu shi annabi ce ka tuna da musibar ka a kaina sai ya ce fa a azabul masa'ib domin ita ce mafi girman musiba duk musibu babu wata musiba da ta kai girman musibar rashin annabi sallallahu alaihi wasallam bacewa kudinka ba komai bane da ka tuna da manzon Allah ka ce maka babur da aka yi ba kuma bane da ka tuna da ne manzon Allah sallallahu alaihi an fahimci wannan ko mutuwar matarka amarya ba wani abu bane dan ka tuna da ne in ka tuna da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam ce duniya ta yi kunci kamar yadda hadisin Anas ya nuna Ya ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo cikin Madina komai sai da ya haske amma daga ran da Annabi ya rasu sai da dai duhu gaba ɗaya komai ya duhu sai malam yace falam yusibil alam mundu khalaqa Allahu al-khaliqata ba a taba samun duniya da wata jarabawa ba ta zo wa duniya tunda Allah ya halicci halitta an gane wannan ko a azamu min musibati mauti rasulillahi sama da girman mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce musiba mafi girma yanzu coronavirus covid-19 cutar sarkewar numfashi ta girgiza duniya ko ba ta girgiza ba kaga ta girgiza duniya duk abinda ta yi wallahi ko kashi ɗaya cikin kashi dubu na mutuwar manzan Allah ba ta yi ba wannan cutar ina fata muna fahimta domin me ka kalli wani abu kawai in ka dauki wata aya kadai ka san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba karamin alkhairi bane mutuwar manzan Allah bala'i ne ga duniya mu yanzu muna cikin tension muna cikin firgici na me na Allah zai iya halakar da mu Allah ce wa ma kana Allah li wa anta fi Allah ya bai kasance mai azabtar da al'umma ba matukar kana cikin su inda annabi na cikin al'umma Allah ba zai taba halakar da su ba annabi nuhu da ransa aka halakar da mutanen shi annabi luda haka a gaban sa aka halakar da su aka sa mala'ika ya daga su sama sama da sai da mala'ikun da ke sama ta daya sai da suka rika jin kukan karnukan da ke cikin wannan kasar ta mutanen annabi nuhu wani gari da ake ce musu kadum wa amura wato kadum an gomera sunan mutanen garin kenan da aka tura wa mutanen aka tura wa annabi nuhu karnukan suna haushi mutanen garin ba su ma san an daga su ba har sai da mala'iku suka ji kukan karnukan su da mala'ika ya daga su da fiffike kwaya daya wani mala'ika mala'ika jibril yana da fukafukai guda 600 ya fi kowane mala'ika girma kufike ɗaya ya lallaba duniya gaba ɗayansa annabi ya ga mala'ika jibrilu a fuskansa ta mala'ika ido da ido so biyu karo na farko sanda ya fito daga kogon hira yana tafiya a cikin wannan wadi zai koma cikin maka wurin matarsa na khadija ya ce yana ɗaga kai sai rika jin bodi kamar ana buka ya kalli gaba ba kowa ya gaba ya ba kowa gefe hagu kudu da arewa bai ga kowa ba yace daga kai na sama kawai na ganshi a sararin samaniya a sama na kawai na ganshi yana zaune ya lullaba duniya ga baki yadda da buga buga haka wala ne fara ne ma'anar da Allah ta'ala yace wala qadra ahu nazlatan wanda wala qadra ahu bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna dabda annabi malaika yazo shi ne firgice je gida a rube yana kakkarwa wannan shine gari na farko gari na farko kuma duk da a cikin suratul najmi din ko da aka yi mi'raji da shi zuwa sama fadar Allah anan ne ya ƙara ganin sa yace wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha a daidai magariyar tikewa magariya ta karshe wanda yace anan aka bani dama in tsaya kar in wuce nan gurin inji mala'ika jibril yace ina wuce gurin nan zan fashe bat kamar iska Allah bai bani dama in wuce iya nan ba kai annabi kai aka ba dama ka wuce annabi ya shiga fadar Allah ya je gana da Allah amma ku sani annabi bai ga Allah ba ido da ido dan ba a ganin Allah sai an je lahira za mu ga Allah an gane ko a farfajiyar alkiyama da kuma cikin aljanna da izinin Allah Allah ce wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira an fahimta muna kallon ubangijinmu muna jin daɗi Don kuskure ne wa'annan ayoyin biyu kada wani ya ce maka wai a'a Allah ya gani wasu na kafa hujja da cewa ai Allah ne a'a ba Allah bane mala'ika jibrilu ake nufi duk ayoyin guda biyu mala'ika jibrilu annabi ne ba Allah to menene magana shahid ma menene mahallin shahid da muke magana akai wannan musiba da ba a taɓa yi wa al'umma ba saboda musibar rashin manzan Allah ko ba haka ba na ce to annabi Allah ya faɗi cewa ba zai azabtar da mu ba matukar annabi yana cikinmu to yanzu annabi ya mutu ya koma ma Allah yanzu ba ma cikin bala'i ba ma cikin tension kwa ko gane ba shine amnu da muke da shi aminci kwanciyar hankalinmu shine annabi yana nan tare da mu to yanzu annabi ya koma ma Allah ashe komai zai ya faruwa shi amma annabi bai tare da mu hadisin sararan sunnonin sa suna nan idan muka yi riko da shi mun yi riko kamar annabin yana nan ne a tare da mu akwai dai amnu din tunda annabi ya tafi tunda dama annabi ya faɗa Allah ya bamu amana aminci biyu ne ko irin abin da ake cewa garanti na ba mu da matsala in dai za mu samu inda abubuwan biyu na ɗaya shi ne annabi ya zama yana cikin to ba annabi ne ina ɗaya Allah ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna Allah ba zai azabtar da ku ba matukar kuna yin istighfari ina yi kana yi kana yi kuna yin istighfari wannan istighfari ji kadai ne zai taimaka wa Allah ba zai jama'a ba zai halakar da mu amma in dai ba ma istighfari kuma babu annabi a tare da mu wallahi Allah sai ya halakar da mu Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa fa hadhihi fatimatu bintu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam gana na faɗi ma diyar annabi alaihi salatu Wa Salam lamma mata annabi sallallahu alaihi wasallam qalat lokacin da annabi alaihi salam ya rasu sai take cewa ya abata wayo babana ajaba rabban da'a ya amsa kiran ubangijinsa ya abata wayo mahaifina fil jannati matwahu ko fil jannati al firdausi ma'awa wato al jannati firdausi ce makomarsa ya abata ya babara ila jibrilu nan za mu yi wato ta'aziyyar rasuwarsa ne zuwa ga mala'ika jibrilu domin shi ake ma rasuwa shi ne abokin manzon Allah da yake zuwa yake kawo masa min wahayi yake zama tare da shi yana karantar da shi addini sakon Allah duk wani annabi mala'ika jibrilu ne dan aikin sa zuwa wurin wannan annabi annayu shine shelantar da mutuwa a cewa na ya rasu Allah ya ji kansa wani shi ake cewa anna'ayu sanar da mutuwa muna sanar da mutuwar sa ga mala'ika jibril shi ake marasuwa malam ya cewa hada anas ibn malik ya qul ga anas dan malik yana cewa in san nayi ta kawo wannan hadisin ko zo ga a gaban ka dan wani sai ce ah, amma yana ta kawo wannan magana a ina ya samu ta hadisi ne ingantacce yana cikin sunan tirmidhi kamar yadda zo a cikin manaqib idan aka ce manaqib shine jam'i ne na manqaba darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan wannan na falalar annabi din nan haka nan ya zo cikin sunan ibnu majah da kuma kitabul janaiz da ke magana akan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ana take cewa Anas yake cewa lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-Madina ranar da annabi ya shigo garin Madina adaa minha kullu shay komi ta da ya haske ya haskaka komi ya haskaku da zuwan manzon Allah malam Anas ci gaba da cewa falamma kana al-yawm alladhi mata fihi amma ranar da annabi ya rasu ta zo kuwa yace azlama minha kullu shay komi ta da yayi dubu a cikin Madina wa ma lafadna an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-aidi ba mu ka hannayen mu ba ga binne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa inna lafi dafani ce wallahi mu muna cikin binne annabin a lokacin yace hatta ankarna qulubuna sai da muka inkarin mu. me wannan magana take nufi mana ba su dauke hannunsu ba suna cikin aikin gashi an haka kabarin ana saka annabi amma kai ga ara rabe shi ana aikin binne annabin har sai da muka kyamaci zukatan mu dukan saboda bakin cikin da aka shiga kawai gaba daya tun ba a kai ko ina ba duhu kawai da kunci kowa ya ɗimutu akwai wanda ya ce ba zai ƙara kiran sallah akwai wanda ya ce ya daina musulunci tun da annabin yaron. wani ya ce ya daina ba da zakka wani ya ce sallah ɗaya zai riƙa yi kowa da irin abin da ya faɗa amma daga baya ɗiban cewa ne sai da suka dawo cikin hankalinsu suka dawo cikin hayyacinsu sannan suka ci gaba da ibada ina fata muna fahimta duk da an samu waɗanda su kuma su ci gaba da riddansu an fahimci wannan su ne waɗanda abubakar ya yaƙa za mu zo kan magana insha Allah ta baraka wa ta'ala lokacin da za a magana akan abubakar Allah ya ƙara masa yaka malam ya ce wa haza abubakar ya ƙulle umar ga abubakar shi kuma yana gaya wa umar ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallama bayan annabin ya rasu abubakar yake ce masa in tsalik bina ila ummi aiman tashi mu je ya umar mu je wajen ummu aiman an gane wannan ko ɗaya daga cikin matan nan waɗanda suka raini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tace tashi mu je wajen ummu aiman nazuruha mu kai mata ziyara kama kana rasulullahi sallallahu alaihi yazuruha kamar yadda annabin Allah yake kai mata ziyara falamman tahaina ilaiha bakat yayin da muka isa wurin ummu aiman baka kai mata ziyara tana ganin mu sai ta kama kuka la sarki ka gani mahaifinka na da rai ka san yana kai mu wani ziyara ko yana da abokinsa kai ma ka ci gaba da yi lokacin da mahaifinka wannan shi ne abin da yake da kyau ka yi abin da ya dace ka sanar da zumuncin da bai saduwa sai da mahaifin naka za ka samu albarkar uba wannan da mahaifinka ke ziyartar sa abokinsa ne dan uwansa ne yayansa ne ko ba ne naci zai ji daɗi zai kuma maka addu'a idan ya ce Allah maka albarka to kamar mahaifinka ne ya ce Allah ya maka albarka ina fata muna fahimta ka girmama shi ka mutunta shi in mace ce kawar ka kai mata haka kaga wannan sun san wannan mata ga matsayinta a wurin annabi annabi yana kai mata ziyara yana girmama ta saboda haka da annabi ya rasu sai suka tashi su je su kai mata ziyara kamar yadda annabi yake kai mata ziyara tana ganin su kawai sai ta kama kuka an gane wannan ko shine ainihin wato abubakar Allah ya kara masa yadda yake cewa fa qala laha sai suka ce mata ma yubiki ki me yake ci kuka ya ummu ayman ki daina kuka tunda sun san tana kuka ne saboda ta tuna da wa da annabi sallallahu alaihi wasallam kika ce mata ma inda Allah khairul li rasulihi sai da ce abin da ke wurin Allah inda annabin nan ya tafi ai ya fi alkhairi ga manzansa akan ya zauna a duniya Allah ya fi san su kamar da ake cewa ne Allah ya fi mu san shi ko ya dauke shi eh to abin da ke wurin Allah ya fi alkhairi fatalar ta ummu aiman take cewa ma abki Allah akuna a'lamu annama inda Allah khairul li rasulihi sallallahu alaihi wasallam tace ba kuka nake yi ba ba ina kuka ne dan ban san cewa ba abin da ke wurin Allah ya fi alkhairi ga manzon Allah ba wannan dalilin yasa nake kuka ba walakin ni abki amma fa sai dai ku sani ni ina kuka ne annal wahya qad inqata min as-sama tace wallahi ina kuka ne saboda wahayi ya yanke daga sama an daina kawo wahayi domin wanda za a kawo wahayin dan shi ai ma wahayin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ya rasu ya kuma wa za mu ma wahayi yanzu ni za mu wahayi ko kai ko shi ko waye yanzu wanda zai ce an mai wahayi kaza kaza zafa ya kake gani ya faɗa gaskiya <laughs> Allah ya shirye da mu to da ka ce wahayi ya yanke daga sama shi sa nake kuka fa hayyajat kuma alal buka kawai su ma sai ka sa su kuka haka nake mai wake nan bakon su ma suka barke da kuka fa ja'ala yabkiyani ma'a da Abubakar da Umar sai suka ci gaba da yin kuka tare da Ummu Aiman suka ci gaba da kuka wa hakaza intaqalat hadhihi nasa nasamatu tsayi tayyiba ila bari'iha haka ne wannan rai ita ake ce ma nasama rayuka idan rai suna da yawa sai a ce musu nasama an fahimta to wurin annabi a matsayin ta ita kadai rai ce mai yawan gaske rayuka nawa ne a Najeriya muna da rai miliyan biyu da wani abu irin wannan yawan sai a ce nasama indana akthar min miliyon ne mi'atan miliyon na sama ina fata ana fahimta mana rai dan adam da ake da su sama da mutum miliyan 200 a Najeriya kamar yadda annabi Ibrahim yake shi kadai al'umma ce ko inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen ina fata muna fahimta malam yake cewa wa baqiya dinullahi fil kuma addinin Allah ya wanzu a bayan ƙasa yanzu annabin ya koma ma Allah amma kuma addinin ba addinin yana nan a bayan ƙasa yana yaduwa haka ba zai gushe ba yana yaduwa har lokacin da Allah zai gadar da ƙasan gaba ɗaya ta ƙare wannan shi yasa kafiran duniya suke kiyayya ga addinin Allah saboda yaduwa da addinin yake ana shiga cikinsa kullum kullum kullum yana sauri saurin yaduwarsa a gani wannan yasa suka ji haushi suke kishi suke hastada suke fitowa da makamai na magana suke fitowa da makamai na ƙare dangi suna faɗa da shi ta ko'ina to dama ai annabi ya gaya mana ya ce a ƙarshen zamani ta ta tada'a alaikumul umam ko ta ta tada'a alaikumul umam kama ta ta tada'a al'akalatu ila qaf'atiha al'ummomi za su yi muku ca ya ku al'ummata za su yi muku kawanya suna fada da ku suna zagin ku a ce musulunci dan ta'adda ne a ce musulunci kaza musulmai kaza kalle yadda ake cin mutuncin musulunci a duniya mace ta sa hijabi a rika dukanta ana hantaranta ana janta a kasar da kawai ita musulma ce kuma kalle hijabi ba wani hijabi ne irin dan kwalin ne kawai da kai karfi ka tafi gashi shi ne wani hijabi a cikin ka, wato irin yadda mayunwata suke wawa su a kwanan abinci to haka ake wa addinin musulunci wawa su haka annabi yake kamata ta ja al'akalatu ila qasatuha ba haka ake mana bayan a hantare mu tanan wannan ya fito mu tanan wancan yake kaza to haka za a yi wa addinin musulunci sahabbai suke mamaki suka ce amin killatin nahnu yawma idin ya rasulullah saboda ba mu da yawa ne haka zai faru da mu yanzu ka kaddara samu zaki guda bakwai ko ce zakuna ba zaki ɗaya ba zakuna bakwai a kulle su a cikin ɗaki na sati guda ba ci ba sha sai yunwa kawai sai a samu wata tinkiya ƙwaya ɗaya a jefa musu ya kake gani ya za su yi da ita wannan shine aita ta da'an da za su yi mata mayunwata wata. ɗauko mutum yana jin yunwa mutane goma su ma ka ajiye su ba abinci yi ni su kwana a ran da za su kawo abincin ka aje shi dan kwano ɗaya ne kila na marmalan tuwo guda biyar ne kawai su kuma adadin su su goma ne ya za a yi ma wannan abinci Wa wa su zai almara ko ba haka bane ya za su mai haka ake wa addinin musulunci annabi ya ce antum kafirun kuna da yawa ba wai ba ku da yawa bane kuna da yawa kalli adadin mu fa ana ce mana ummatal miliyar al'ummar ta kai 1 billion kusan 2.5 billion yawan musulman duniya ta ce mana ummatul miliya babu wani addinin da ya ƙara sun su ya kai wannan a haka amma kalli yawan annabi da kansa ya faɗa ya ce walakin nan kun busa ka busa isai amma sai dai ku kamar kun fante ku ne kawai kar mamun nan da za a yi ruwan sama kaga ya ɗauko kara yana tafiya yana da ƙarfi ba abin da zai kawo haka muke tafiya mun zama yuyu ba mu da ƙarfi ba wanda zai iya fitowa ya tara addini ko ya zo ya ce kaza ya ce kaza ba kai ba a haɗe yake ba Allah ya shirye da mu so wannan yan uwa masu albarka shine karshen wannan shimfiɗa din da yake muna da sauran lokaci ko za mu ainihin wato fara fasali na farko faslul awwal khilafati al-khalifati Abi Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu khalifancin Abubakar as-Siddiq Allah ya kara masa yadda min sanati 11 ila 13 hijriya daga shekara ta sha ɗaya zuwa shekara ta sha uku da wanda yake nuna ashe abubakar ya yi shekara biyu da rabi ne za ku gani zai fito a nan an fahimta in kuma ka haɗa gaba ɗaya sai ka ci shekara uku amma bai kai shekara uku cikin ba saboda annabi ya rasu a wata na uku ne a shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira sauraya hajjatul wada a shekara ta goma an farlata aikin haji a shekara ta tara bai je aikin hajin ba sai next year ina fata ana fahimta ya yi aikin hajin ban kwana shekara ta goma ya dawo daga aikin haji kwana casa'in da ɗaya ko casa'in eh kwana casa'in da ɗaya Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa shi ne watan uku da ake magana a kai wato sha biyu ga watan rabi'in al'awwal da ake magana to kaga yanzu malam ya maka talqis yayi summarizing abu daga tasha ɗaya ne zuwa tasha uku sai ku rika rike det yana da amfani a tarihi mun ga kiyaye det abubakar wa shekara ya zama khalifa shekara ta sha ɗaya bayan hijira yaushe ya rasu shekara ta sha uku bayan hijira in muka zo kan umar shi ma za a ga daga shekara ta sha uku ne da abubakar ya rasu shi kuma zuwa yaushe kuma duk za a gaya mana ya aka yi aka zaɓi kowa ya zama khalifa malam ya ce kalhi shi kanshi abubakar ɗin akwai shimfiɗa a nasa karatu malam ya ce lamma uqulina anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad tuwfiya lokacin da aka sanar aka shelantar da rasuwan annabi sallallahu alaihi sallama ja'a abubakar siddiq min as sunni sai annabi sai abubakar siddiq yazo daga Sun, Sun wani gari ne ko wata anguwa ce da take kusa da garin madina domin yana da wata mata a can anguwar kamar kai ne kana hayi malam bello kana da mata a anguwar sunni musu can da aka yi rasuwa hayi malam bello ba tare sai ka taho daga anguwar sunni na ba da misali dan ba an gusu musa a madina ba kuma hayin malam bello a madina eh annabi ya rasu sai annabi sallama ya ainihin wato tawo kuma wata mata ce ta abubakar ita ce habiba bintu kharija sunan mata abubakar da ina fata muna fahimta sai ya taho daga sun ai al'awali wato daga can anguwar tudu wannan awali din ko al'aliya awali din har yanzu tana nan ana ce mata awali har gobe a madina wannan ango tana sunanta awali Allah sarki gashi baka taɓa zuwa ba za ka je ka gani insha Allah fa kashafa an wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko da annabi ko da abubakar ya shigo sai fada cikin ɗakin kawai dama ɗakin yarsa ce ɗakin sa 'yar yarsa ce a ɗakin kawai sai ya kuɗa kai yana zuwa fa kashafa an wajhi rasulillah sai ya buɗe fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam bai baina ainihi sai ya sumbanci goshinsa idan aka ce baina ainai tsakanin idanun mutum ba nan ake sumbanta ba nan ake nufi goshi sai ya sumbanci goshin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sai yake cewa bi abi anta wa ummi uwata da ubana su zama fansa a gare ka ya annabin Allah litta hayyan wa mayyitan kana da kanshi mana kai ne kanshi ne kana da rai da ma bayan ka mutu gawar ka ba wari take ba kanshi take yi gawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubakar yana faɗin wannan kawai sai hawaye hawaye suka zubo na kuka wa gaba abubakar siddiq radiyallahu anhu kawai sai abubakar ya kai kuka ba namu bane yayi maza ya rufe fuskan annabi sallallahu alaihi wa sallama kawai sai ya tashi sun maƙama fa fa'idal mimba ya tashi ya hau kan mumbari a daidai lokacin da masu tsimuwan nan suke ta faɗin abin da suka faɗi ni ba zan yi kaza ba ni na daina kaza har ma umar yana cewa duk wanda ya ce annabi ya rasu sai na fulle mai kai abubakar ya hau kan mumbari fa sai ce man kana minkum ya abudu muhammadan fa inda muhammadan kad mata duk wanda yake bauta muhammadu a cikin ku to ku sani annabi muhammadu ya rasu wa man kana minkum ya abudu allah wanda kuma a cikin ku Allah yake bauta mawa fa inna allaha hayyul la yamut to ya sani lalle Allah rayayye ne baya mutuwa sai ci gaba da bauta ma Allah ta'ala ya karanta wannan aya faɗin Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi Muhammadu ba kowa bane face manzo wanda annabawa sun shirye gabanin sa afa in mata idan annabi ya rasu au qutila ko an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya baya ku ce ba za ku yi sallah ba wani ya ce sallah dai zai yi wani ya ce shi ba zai bada zakka ba wani ya ce ya daina zuwa yaki wani ya ce shi ya ma daina kiran sallah sai ku juya baya Allah ya ce wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya juya baya ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayyidillahu shakirin kuma Allah zai saka wa masu gode masa haba mutane kuma sai kuka sai kuka malam yace fa shajjan nasu yabku nan take mutane suka kama kuka shajj shine ana jin shisheka ko hmm, hmm, kowa kana ta jin shisheka na kuka wa kharaja ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shawari' sahabban annabi suka fita cikin titina da layuka na madina ana ta kuka yuraddiduna hadhihi al-aya suna ta maimaita wannan aya kamar ba su taba ganin ta ba ba su taba jin ta ba yaqulu anas anas yake cewa ka annana lan nasma'aha illa fi hadha al-waqt wallahi kai ka ce ba mu taba jin wannan aya ba sai wannan lokacin ma anna al-qur'ana qad kamula fi zamani rasulillah duk da qur'ani ya cika a zamanin annabi kuma suna nan sahabban an karanta musu har da ayar ake musu karatun kuma suna tilawa annabi na takara su ma suna yi ana karatun qur'ani ana qiyamul layl ana karanta shi ana soke qur'anin ba dare ba rana suna ji amma saboda ba da bala'i yasa suka ji kaman ma ba su jin shi yasa idan aka yi mutuwa komai na iya faruwa za ga an yi wata mutuwa kaga wani na ta kuka wallahi yadda yake imam cewa shi zai saka ga yayi wannan bai ma san yana yi ba to a ka'ida shine baka hana shi mai kukan mutuwa kyale shi ake kukan sa ya more in yana ihu ne yana wayo na mutu na lalace yana yaga gansa yana dukan bango yana kaza shi ake hanawa shi ne haramun wannan shi ake ce maniyaha an gane ko kamar yadda aku da ake daukan masu kuka haya mutum an mai mutuwa sai zai biya kuɗi ko ka biya kuɗi a zauna danga kuka a ce in ba a yi kukan ba a kudancin Najeriya za a dauka ai mamacin ka ma bai da daraja haramun ne wannan wanda ke yin haka azaba ake masa wanda aka mutun aka yi mai haka shi ma ana mai azaba amma kuka na zubar da hawan yana ta kuka wannan fitsari su karan kwanta mai da hankali da ya haƙuri wani fashe kukan ya mori shi ne zai samu kwanciyar hankali zan dawo kan wannan magana bari mu kai wurin tsayawa ana sai ce kamar ba mu taɓa jin ayan ba ma anna alqur'ana qad kamula fi da rasul sallama wa ƙabla wa qabla kuma tun kafin annabin ya rasu ƙur'anin ya cika wa ma hada amma duk da haka fa inna hadhihi al-aya amma sai zanto wannan aya ba badat wa na ha jadidatun alayin sai da ta zama kamar sabuwa fit ba saba ganin ta ba sai ta zama sabuwa malam ce wa na ka'annahum lam ya yasma'uha qabla zarika min shiddati as-sadma kai ka ce ba taba jin wannan aya ba saboda tsananin bugun mutuwar nan da aka musu zafin mutuwar Shi ne sadma ka ji haka abin gif an fahimta yanzu shugaban kasan America Trump ya ji an sanar da sakamakon zabe cewa bai zabe ya ji ina fata ana fahimta shine sadma abinda zaka ji kawai ya dake ka wa hiya khabaru wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam shine labarin mutuwar wane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qama al-abbas ibn abd ku ji wannan al-abbas ibn abd waye shi abdulmuttalib ne wato waye shi a wurin annabi ammin annabi ne kanin manzan kanin baban annabi shine wane Al'abba. abba kanin mahaifinsa kuna ji ɗaya kenan wa aliyu bin abi talib da aliyu dan abi talib kanin annabi kenan domin dan dan abu talib ne wanda yake shi kuma wan babansa ne da aliyu da annabi sallallahu alaihi wasallama wa da kani wato dan wa da dan kani ana fahimta dan wane dan wa da dan gani wal fadl da kuma al fadl ibn abbas da fadl dan al abbas shi ma wane ne ce shi ma ammi ne na manzon Allah ko ce kani a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa akharuna da waɗansu mutane daban me suka yi innan mutanen da aka ambata Ya ce yace da tadfili wa tadfini rasulullah su suka wanke annabi kuma suka yi masa likafani hatta yusalla alaihi wa don a yi masa wanka a yi masa sallah ma'ana ai masa sallah abun ne shi an gane ku? malam ya ce bi abi huwa ummi sallallahu alaihi wa sallam wannan da aka sa magana cikin baka maganan malam ne mai littafi shi Usman al-Khamis yasa ce mana uwata da ubana ta zan fansa a gare ka ya annabin Allah wato dan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam wa zalika li anna al-abbasa domin shi abbas ammi ne na wani na annabi sallallahu alaihi wasallam wa aliyan ibnu ammi shi ma abbas ibnu abdul muttalib ai kaga kawun manzon Allah ne ammin sa ne yace to shi kuma aliyu dan dan ammin ne wal fadl ibnu ammi shi ma fadl dan dan ammin sa ne dan uwan aliyu ne an fahimta fakanu hum awlan nasi bi rasulillah to waɗannan sune mutanen da suka fi cancanta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yi magana hankalin sahabbai ya tashi sun yi ta kuka sun imamci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kashe shi aka yi ta hanyar sa masa guba wannan gubar da ya ci na wannan tinkiya ya ci wani bangare nata ita ce ta zama sababin rashin lafiyar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na Aisha ina jin zafin guban naman nan da na ci wadda suke masa kada ka ci na akwai guba a ciki an fahimta to ɗaya nan. abubakar ɗan nan shi ma kashe shi aka yi ta hanyar sa masa guba shi ma duk da shi abubuwa uku ne suka kashe abubakar cuta iri uku da wannan da nake magana a kai lokacin da ya buɗe fuskar annabi sai ya fara hawaye hawayensa ya ɗigo a goshi ko fuskar manzan Allah sai maza ya goge ya rufe ce ba kuka ba ne namu ya ya wannan hudubar da ya fara din wannan kukan sai ya shanye na gaya muku idan mutum zai yi kukan mutuwa a bashi ya yi ya more ko idan bai yi ba akwai matsala to wannan rashin kukar da abubakar ya matsa kukan ya danne shi ne kuka ko in ce shi ne rashin lafiya da ta samu jikin abubakar aka ce tun wanda annabi ya rasu kullum lafiyar abubakar tana raguwa saboda bai yi kukan mutuwar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya danna kuka in kana so kai kuka kai yin kuka abin cutar da kai amma da kai kuka sai ka ji hankalin ka akwai ana fahimta to kaga wannan cuta a ce ta ja shi har tsawon shekara biyu da rabi wata cuta a jikinka ta rashin kuka a shekara biyu da rabi kullum lafiyar ka tana rabuwa ai ba karamin matsala za ka samu ba abu na biyu shine sai ya tashi yana da janaba a jikinsa wannan janabar sai yake so ya wanka babu ruwan ɗumi sai ya yi ta maza ya ce bari ya yi da ruwan sanyi yana yin ruwan sanyin nan kawai sai masu sarrafar cuta shi kansa wannan zai iya kashe mutum wancan ma zai iya kashe mutum na farko ko to sai na uku ne zan yi masa saran gubar da na ce muku ya ci an sa masa guba shi ma abubakar ina fata muna fahimta abubakar lokacin da ke khalifa ya zo ya yi wani bako masanin saiwoyi ya san itace wannan bakon nashi abokinsa ne suna zaune aka kawo musu abinci za su ci ana ce masa alharis ibn kilda alharis ibn kilda masani ne na saiwoyi da aka kawo abincin ya gabatar da shi sun fara ci abubakar ya ci shi ma ya ci a sai ce dakata ya ko abincin haka ya shinshina ya shinshina ya ce wannan abincin in dai ban yi kuskure ba akwai guba a cikin shi akwai wata guba da ake ce mata sun musana wato guba ce ta shekara guda idan ka ci ta ba za ta yi maka aiki ta kashe ka ba sai bayan shekara da yanzu <laughs> guba ya ce akwai magabata sun da suke yin wani abubuwa za a sa mutum abu a mai allura sai bayan sati ɗaya ko ta ɗaya mutu yace akwai yace in dai ba kunne na ko hanci na ya yaudare ni ba bayan shekara guda Abubakar dalili ke ce abinda Allah ya da ilai kuwa kaje ka duba tarjuma Abubakar inda malaman tarihi mu'arrikhun suka kawo siyar alamun nubala da sauran littafai manya-manya mutawilun lokaci ɗaya suka rasu a shekara ɗaya ma'ana a watan lokacin suka rasu da ainihin wato alhadis bin kilda to wannan gubar ita ce shi ma sai ta tashi da wannan cutar sakamakon mai wanka da ruwan sanyi ta tayar da wannan ciwon ya zama sababi an fahimta sannan kuma ga rashin kuka da bai yi ba na rasuwar masoyinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yan uwa masu albarka a daidai ne ya kamata mu dakata tunda mun kammala tamhid a darasin mu na gaban Allah ya kai mu zamu tashi akan mabahatul awwal wato research na farko wanda zai yi mana magana akan saqifatu bani sa'ida saƙifa ana nufin shinge an gane ko na wasu da ake cewa banu sa'ida ne ya faru a wannan saƙifa mutum da yanzu ne farko dan har yanzu an mana shimfiɗa ne annabi ya rasu yanzu yanzu za mu ji ya aka yi ma abubakar ɗin ya zama khalifa an zo an yi zaɓe ne an raba voter card aka daddangwala masa ko an yi wato layi ne aka kirga ko ko ya aka yi ko shine ne ya karfa karfa ya ni ne shugaba duk za mu ji wannan in Allah tabaraka wa ta'ala ya samu na raye a darasin mu na gaba idan an kira sallah insha Allah ta'ala za mu amsa tambayoyi kafin a tada sallah wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah